الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنه الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليق علي wa ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى أنواع البناء nau'o'i na gini ba mun ce a larabci akwai mabni da mu'rab ba akwai mabni da mu'rab ginanne da wanda ba ginanne ba da mai sarrafuwa to shi ginannen akan menene ake gina shi tunda yanzu misali idan aka zo cikin al'umma ginin masallaci daban ginin makaranta daban ginin ɗakuna daban na talakawa daban na masu hali daban ko ba ka ba to shi ma bina din yana da nau'o'i akwai kalman da za ta fito da wasali guda ɗaya duk yadda aka yi ba zai canzu ba kuma kowace kalma da irin wasalin da take fitowa shine kawai abin da yake so ya faɗa mana juzi na biyu ne aljuzu sani mm. al'amfila misalai kam jawadan fil maidani dawakai nawa ne a filin kam dawakai nawa ne a filin wannan kam din na istifhamiyya ce na tambaya ce akwai kam kabariya amma wannan isfahamiya ce su'al kam ga ya zo a farko wannan kalma ta zo a farko amma kuma kam to a na biyu kuma bi kam ga harfin jeriya baya bi ta raita in ka zo karantawa haka za ka karanta amma bi kam ishtaraita sa'a taka da nawa ka sayi agogonka nawa ne agogonka agogo mai ruwa ne ko na roba ko na menene to bi kam da ne aka sayi agogo amma yanzu kan yi na a da kam duk agogon da ya fito sai mun yi yayi tun da gida ya kama mu shi kenan ai haka ne ai kaman wajen karatu ne duk karatun da za a yi mutum yana da. amma ana ɗora masa shi kenan zama kuzi eh, bikam ka gani maimakon ya zama bikamish in ka zo karantawa kan an ce an baka dama ya halatta ka karanta haka bikamish da raita musamman kur'ani ne ya zo haka kaga ba yadda ka yi ba za ka yi yanke shi ba amma a larabci ya halatta ne sai dai da so samu ne ka fitar da shi fili domin saboda a gane bai ishtaraita misali na uku kam ta idu wala tafi sau nawa kake yin alkawari baka cikawa in ka zo wajen lirabi kam din nan zai zama kamar mafulin bihi ne amma dai ka ga wasalin da ya dauka abinda da ake so mu fahimta kalman kam to kalman kam din nan mabniya ce to sai ka dubi wasalin da a ko ina take fitowa da shi shine daurin nan sai bangare na biyu itadalal jawu yanayi ya daidaita hali itadalal jawu shin yanayi ya daidaita aljawu kad dala yanayin lallai ya daidaita kun ga itadala yadda ya zo to yana son ya gwada mana fi'il madi duk inda yake inda ba targaɗin ƙarshe yake da shi ba to fataha ne ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ko a ina ne zo saboda mabniyun ne sai ka so na gaba kif haisu anta ka tsaya a inda kake sir ila haisu shi'ita ka tafi inda kake so ka je tuqimu haisu yatibul hawa ka zauna a inda iska yake da daɗi in kun dubi haisu a nan to shi ma haisu haka yake wani irin wasali yake dauke da shi na gani rufuwa ne ne eh, don ina fata an fahimta sai kaso na uku na ƙarshe kana amsi shadidal har jiya ya kasance mai tsananin zafin rana ne zurtul ahrama amsi na ziyarci pyramid an san pyramid ko? yawwa na ziyarci pyramid kabarurukan kabarurukan fir'auna alfara'ina shine al-ahram amsi jiya da habtu amsi ilal kal'a jiya na tafi zuwa ga ganuwa idan aka yi ganuwa aka yi ganuwa kofan ganuwa ya ake gina kofan ganuwa eh amma dai akwai in aka yi ganuwa akwai abin da ake kira kala wato yanzu ba ga wajen liman ba sai aka yi fito a wajen liman duk ganuwan da ka je duk inda aka yi ganuwa za ka samu ko wani ɗan ɗaki da mai sai a ɗaga husumiya can saman wannan shi ake kiransa kala idan garin yana da yawa in an je daidai wata gaba sai a yi wani abu mai kama da ɗaki ko mai a ɗaga ki sama saboda jarumawa suna hawa duk wanda yake zuwa daga nesa to za su sanar da na cikin gari su kuma masu wanda suka iya harbi da kifiya ne daga nesa za su iya tare hari wannan shi ake kiransa kala to da hausa mai ake kira ko da filatanci mai ake kira a ai na san yana gefen na ba mu to amsi idan kun mun dubi amsi a nan za mu ga kana amsi maimakon kana amsu zurtul aharama amsi maimakon zurtul aharama amsa zahabtu amsi don ya zo zarfin ne ba ya kamata ya zamo zahabtu amsa amma kaga sai bai yi ba wannan shi yake gwada malaman suna da experience sun kwana biyu suna koyarwa ko kuma sun yi bincike domin saboda mai samo irin waɗannan misalai wannan ga irin wasalin da yake ɗauka wannan ga irin wasalin da yake ɗauka kun ga na ƙarshe ayi kisra yake ɗauka wasalin ƙasa to shi yasa anan yace alimna mimma taqaddama mun sani daga abin da ya gabata annal mabniyya huwa ma yulazimu akhiruhu halatan wahida lalle mabni shine wanda karshen sa yake lazimtan hali guda daya fi jami'i taraki a cikin dukkan dore-doren sentences wa nuridu huna anan kuma muna son an na'rifa al-ahwal allati tulazimu awakhir al-mabniyat musan san halaye waɗanda suke lazimtan kalmomi mabniyai wa naqulu sai mu ce alkalimatu kalmomi kaman kam wa itadala da haisu da amsi fil amsilati sabiqa kulluha mabniya dukan su mabniyai ne li'anna awakhiraha saboda karshen su lazimu ahwalan la tatagayyaru mahma tagayyarat at taraqib ba sa canzawa duk yadda sentences ya canza ba sa canzawa fa'asiru kam kun ga ƙarshen kam yulazimu sukuna yana lazimtan ɗauri wa min ajli zalika saboda haka yuqalu ana cewa innaha mabniya ala sukuni sai in aka zo kan kalman za a yi lirabi sai a ce innaha mabniya ala sukuni wa akhiru itadala yulazimu al-fatha itadala kuma ƙarshen sa yana lazimtan fataha wa min ajli zalika yuqalu innaha mabniya ala al-fath sai a ce ita ginanniya ce bisa fataha wa حيث يلازم الضم من أجل ذلك يقال إنها مبنية على الضم وآخر wa يلازم الكسر ومن ذلك يقال إنها مبنية على الكسر saboda haka in ka zo ya sauke maka in ka samu kalman da ba ta juyawa amma kaga yau da gobe ne shine zaka gane don ka ganta sau ɗaya kawai a ciki ba za ka iya yanke mata hukunci ba sai in ka ganta a wurare daban-daban wai me yasa wannan kalma kullum nake ganinta a wasali iri kaza to innaha mabniya eh, ala sukuni aw mabniya ala alfati a aw mabniya على الضم أو مبنية ala eh, alkasri wannan lirabi ne saboda haka haddacewa ake yi kuma balle ma kana ganin wasalin abin zai zo maka bai da wahala sannan kuma wa iza ba hasna fi wakilin kalimatil mabniyya idan muka yi bincike a ƙarshe-ƙarshen kalmomi na mabniyai din nan dolam na halan ukura ba za mu samu wani hali daban ba gaira hazihil halatil arba'in ban da waɗannan halaye guda eh, guda hudu saboda haka akwai sukuni akwai fataha akwai damma akwai eh, kisra walaisat hunaka qawaid babu wata ka'ida ko waɗansu ka'idodi kasa na musamman turafu biha wanda zaka iya sani da su a hawalu a wasirul kalimatil mabniya halayen karshe karshen kalmomi bamniyai wai a yin haka ce za kawo ka'idodi kuma za a sake takura mu babu wata ka'ida wa ma almadar abinda ake kewayawa a kai fi zalika cikin wannan alal naqli shine abinda aka ciro min kutubin lugati al-mawsuq biha daga littafan luga na larabci karatun yau da gobe yau da gobe yau da gobe musamman ma irin waɗanda ake musu wasali eh, don wanda ba a wasali kaga an ce kai kai da kanka kenan amma waɗanda aka yi musu wasali haka za karanta za ka gani alƙa'ida alƙa'ida a tasiya wale ishirun alƙa'ida alhawalu lati tulazima a wakirar kalimatin mubaniyati arba'u halaye waɗanda suke lazimtan ƙarshe-ƙarshen kalmomi mabniye guda hudu ne wahiyar sukunu su ne a sukunu walfatu wa dammu wal kasuru wa tusamma anwa'ul bina wannan su ake kiran su anwa'ul bina al su ne anwa'ul bina al-kalimatul lati al-kalimatul lati yulazimu awakhiraha as-sukunu kalmomi wanda ƙarshen su yake lazimtar sukuni a wil fati ko fati a wil dammi ko damma eh ko sa akwai bambanci tsakanin dammi da damma yawwa dammi da damma da fathi da fathu da fatha akwai bambanci mu da hausa haka muke faɗa ko mu ce rufu'a ko mu ce damma alhali su kuma a larabci mun juya abin ne to yana da kyau mu dinga sanin haka saboda ba haka ba ko a larabcin ne ka je sai yadda kake da hausa sai ka dauka haka ne yanzu ka zo ka ce mabniyun ala damma kaga kuskure ne mu kuma da hausa mun ce an gina shi bisa damma kaga mu a hausa daidai ne don a gani ina fata an gane kawai bambanci wannan ta'un ne na abin nan din eh, in ka ce don mai mabniyun ala dammi haka suke fala amma an ce maka abun nan din sai ka ce sai ka ce masa donma sunan wasalin donma amma in ka je wajen li'irabi kuma to zai koma da menene rufuwa sai ka ce marfu'un shi kuma haka yake dun ba za ka ce eh, madumumun ba ba zai yi ba shi marfu'un ne to kaga inda za ka gane mu kuma da hausa mu ba ruwanmu don ma din nan in ka tambayi wani bahaushe zai ce maka ayi rufu'a ne ayi rufu'a ne ka gani saboda haka shi da mabani da mu'rab a wajensa du rufu'a ne saboda sunan wasalin ya fada eh. na'am wannan kenan sannan kuma yuqalu innaha mabniya ala sukuni aw al-fathi aw al-dammi aw al-kasr tamrin awwal ayyin في الجمل الآتية الكلمات المبنية على السكون والمبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على الكسر wannan aiki ne aka bamu na farko la yastati'ul insanu an ya'isha munfarida dan adam bai sai rayu shi kalansa ba ko irin marwatan nan ne ko da ake kira yan boko ina daga shi sai matarsa ko sai waɗansu ‘yan ‘ya'yansa to in matan ta mutu ta abin nan wata rana zai mutu ya kwana uku ma ba ku sani ba yasa ba a yadda za a yi dan adam ya rayu shi kaɗansa dun ba zai ji daɗi ba kun ga wannan dai ba hadisi ba ne amma kuma <laughs> eh, ƙwarai da gaske wanne ne mabni akwai la mabniyun alama za Eh, ala sukuni au ala fati ala sukuni la in ka ware shi na farkon ne yake da wasali na gaban kuma ba lamun bane alif ne saboda in ka warware shi haka zai koma na'am yastati fi'lun mudari marfu'un al-insanu fa'ilun marfu' an harfin mabniyun ala sukuni ba cika fala ba amma da ya an harafi ne mabniyun ala sukuni akwai anna harafi ne mabniyun ala maza ala alfati inna da anna ya isha fi'ili mudari'i aha bi an mabniyun ala ala alfati ko mansubun mansubun bi an mun karanta a can baya allan izan da kai eh, da kai allah rahma <laughs> na'am mun fari da mun fari da shi kuma menene wannan an yi ishal insani mun fari da mene malam zaharaddin na ji kaman kaya kana so ka yi magana ko bacci ne kake abin nan eh. dare fa ya fi tsawo a sanyin nan za ka yi tabbaci kana farkawa gari bai waye ba amma an ga mutum ya zo da safe yana gyangyaɗi to to da daddare me yi kenan ya tattace karatu ko ya tura na'am mun farida eh mun da an yi ishal insanu mun farida ko ka ce hal ka kira shi hal wal halu walhalu هذه منفرد ya rayu shi kaɗansa kaga shi ma mu'rab ne na biyu istaraha al-maridu wa nama nauman hadi'a wa kharaja ila salati subhi mara lafiya ya huta ya yi bacci mai daɗi bacci mai nauyi ya fito sallah asuba waɗanda wani baba nake yi Eh, istaraha almaridu wannan <laughs> eh, lafiya ya huta kenan wa nama ya yi bacci nauman hadi'a wato bacci shuru shine bacci mai natsuwa istaraha fi'lu madin mabniyun ala maza mabniyun ala al-fath al fa'ilun marfu'un wa harful aqab mamniyun ala maza eh, to harafin atab wa din zaka canza shi ne kamar shi wi an sai a ce na shan wiwi <laughs> wa a haka yake zo ko ba ka ba to amma normally irin waɗannan ka gan ka zo lirafi kawai in ka ce harful atab shikenan tun da already gashi a zahirance shi ba yadda za yi ka canza shi eh, sai kuma nama shi ma fi lumazin ko mabniyun alal fathi nauman fa sai nama nauman hadi'a ko naumatan hadi'a so an naum masdar ne aka kawo mana shi masdari ne tamyiz kenan kuma an masa sifa har yanzu da na'at wannan shi ma mu'rabi ne idza zara insanun maridan wajaba an yaj'ala ziyarata qasiratan idza zara insanun maridan idan wani ya ziyarci mara lafiya wajaba wajibi ne an yi ala ziyara ya sanya ziyaran kasira takaitacciya wajen mara lafiya ba azama. zama sai dai idan shi ne yake so ka zauna yawwa an je maza maza a tashi in yace har zaka tafi ne karka ce a to shikenan barin zauna ba haka yake yi ba wani zai ce maka har zaka tafi ne amma kure yake saboda wani yana kashi a kwance yana bawali a kwance wani yana son a ɗan gyara shi haka dai to saboda hakan an je ba abin nan eh hadisi ma ya yi magana ai ba zama amma ga ba hadisin ya kawo ba sai ya kawo mana a matsayin kaman experience na duniya yawwa ka je wajen mara lafiya ka zo an ka gaishe shi ba shi abin da zaka ba shi ka tashi in kuma gaisuwa ne gaisuwan ka tashi kawai to amma me ake so mu fitar a cikin wannan jumla إذا إذا ما جاء يزيد أها مبني على سكون لا سكون مبني على المد ايه mabniyon ala sukuni haka ne zara ya eh, insanun mu'rab maridan mu'rab wajaba mabni an mabni ya ja'ala mu'rab bin nasab a ziyarata mu'rab mafulun bihi mansub kasira na'at tabi'un liman autish mansub aida ga misali na ƙarshe nan na nahnu nuhibbul watana lalle mu muna son ƙasa wa na'malu ala raf'i sha'anil biladi muna aiki bisa daga sha'anin ƙasa martaba ƙasa wannan ma'aikata na da ne banda na yanzu eh, ma'aikatan da ne na shekaru da yawa banda na yanzu yanzu kan da yawa ana aiki ne saboda a samu albashi eh, saboda haka la nuhibbul watana kawai muna aiki ne don mu samu na cafane to na hannu a niyun an ma'urab mabni alamaza nuhibbu a huwa ma'urab an mabni بماذا ايه بالرفع مرفوع الوطن مورب ام مبني مورب بس و هار اي يافا منا كمان اتين يافا فلا منا دكان حروفا وجميع الحروف مبنيه ايا رجع يا جماعه امم نعمل فعل مضارع مرفوع على حرف مبني على ماذا السكون الرفع معرض شأن معرض البلاد معرض جار ومجرور حكم جار ومجرور وهو مضاف والمضاف وهو مضاف ومضاف إليه tamrin sani da a kulla ismin min al-asma'il mabniya al'atiya ka sanya kowane suna daga cikin sunayen mabniyai masu zuwa fi salas a jimloli guda uku bi ya kunu fa'ilan fil'ula na farko ya kasance fa'il wa maf'ulan bihi fi saniya na biyu ya kasance maf'ulun bihi wa masbuqan bi harfi jarrin fi salisa na uku kuma ya kasance wanda aka rigaye shi da harafin jarra haza maza kun san akwai wani abu guda wani lokacin mutum yana tafiya zai dan abin nan to haza mabniyun ala sukuni allazi mabniyun ala sukuni haula'i mabniyun ala kasri sai man mabniyun ala sukuni to in nace min fa ne man din eh me man me sunansa me min fa man eh bari in ji da <laughs> tunda ya fara amsawa a yan ma man man fa'ala man ɗin harafi ne ok min fa to allazi allazi harafi ne to me yasa man ya zama harafi ha'ula'i da ta wani suna ya kamata mu ba eh ha'ula'i eh kada ta ka da yawa ka gani a sanyin nan ka fara gumi eh, kun san akwai abin da ake kira asma'ul ishara al asma'ul mawsul saboda haka kaga man din nan da miri ne da miri ba harafi ne shi yasa ne na takura ka saboda ne kar ma ka gano amsan da wuri tukuna amma dai kaga man ka ce harafi to min fa harafi ne to kai da kanka za ka fara saboda mun ce ka fassara Za ka ce min daga amma man fa wakilin suna ne wakilin suna kuma ism ne ka gani sai dai ka ce masa ma kalima dama daman ka ce kalima ka fita yauwa da ka yi dabara amma in kace masa harafi kuma ba harafi bane saboda zamiri ne kaga allazi shi yasa aka ce maka al asmaul mawsula allazi lizakar al mufrad wallati ka gani lil muannas al mufrada haka dai to kaga haza ai ismul ishara suka ce in kace masa harf aka ce haza kace harfun mabniun ala sukuni to amsan naka kasa kashe biyu rabi ka ci rabi ka faɗi eh kaga sai dai ka ce ismul ishara yawwa lil mufrad al mudhakkar hadhihi kaga shi kuma mabniyun ala al kasri ne ismul ishara mabniyun ala al kasri shi yasa ya kawo mana haulayi masha Allah to waɗannan ni ina ga kaman wannan tamrin salis itibi ne ka kawo jumloli guda biyu fi kullum min huma fi'lun mabniyun ala sukuni wanda yake mabniyun ala sukuni yati bi jumlataini fi kulli minhuma fi'lun mabniyun ala al-fathi yati bi jumlataini fi kulli minhuma harfun mabniyun ala sukuni yati bi jumlataini fi kulli minhuma harfun mabniyun ala al-fathi yati bi jumlataini fi kulli minhuma harfun mabniyun ala al-kasri saboda ko ka kawo fi'ili ko ka kawo harfi kun ga anan bai kawo ismi ba saboda haka wani lokaci bayanin da aka bayar ko umarnin da aka bayar ana lura da shi domin saboda a samu ainihin fahimtar amsan da za a bayar daidai sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa tasirin tasliman